waɗannan tarukan pdp sun buɗe sabuwar kasuwa ga maroƙa da 'yan shishigin waka inda sukan gwada 'yan siyasar su samu kuɗi sai kayi a'a kowa ya bi sai mun canza wanda kuma canjin kawai suke so su ji ya shiga aljifansu su kama hanyar gida yawancinsu ma ba su da ko rajistar kaɗa ƙuri'a amma suna kan ba mu kawo canjin ko ta halin kaka. Ya aka yi wancan ya ba mu dubu shida kenan Ai kana ko ba kana daga naira zuwa naira ɗari Kun nan ma wasu marokan ne da ke neman dambacewa bayan amsar kuɗi daga 'yan siyasar ciki har da shugaban ƙungiyar gwamnonin PDP Godwill Afabio Watakila ganin wannan nema ya sa kungiyar makafin Arewa yin wani gagarumin taro a Abuja da ɗimbin makafi suka halarta, inda suka nuna ɓace rai ga neman hana su barar da ake ta yi. Ta hanyar alkawuran za a sama musu jari su zama masu dogaro da kai. makafin sun yi kurarin tarewa a Abuja matukar ba addini takura musu ba, suna masu cewa ai ma mafi kasalar maroƙa su ne ‘yan kwaram ko ‘yan kafar kajarinka wato ‘yan jam'iyyar KJK. Muktari Sale shine jami'in labarun makafi na jihohin Arewa. Mun ba gwamnati wa'adi zuwa rana 29 ga watan goma idan har gwamnati ba a bar kama na nakasassunmu ba wallahi za mu fito mai zaman dirshan a abuja ko dai mu a ebe mu a canza mana mu in mu ba 'yan ƙasa ba ne ko kuma rannan gwamnati ta zuba fetur ta ƙone mu tunda ba ta son nakasassu a gefe guda ɗan kwamitin zattarwar pdp isa tafi da mafin derima muri ya shawarci gwamnonin sabuwar pdp da shugaban ƙasa da ba manga tukur su sasanta don ya hango wata barazana da ke tafe. Wa'inda suke gaba da musu ci zaɓe kowa ya san abin da ya faru 1984 whistle aka busa aka ce kowa ya kai gidansa wani fursuna ko wani police station a kulle shi wa zai da irin wannan ya sake samun sa waye a cikin gwamnonin najeriya gaba ɗaya wanda bai da laifi ya sa shi kan zai ɗauki dutse ya jefa mai laifi idan kuma an ce za a je a wargaje a ɓaci a yi rigima a ƙasar nan duk allah ina ne mutum miliyan goma za su gudu su shiga in an yi rigima a najeriya duk afirka waye bai ga abin da ya sami prp zamanin malam aminu kano ba da abubakar rimi da balarabe musa suka ce malam ba sa yi da shi shi kuma ya fidda satifika ya ɓoye a sa. sanda lokacin tsayawa zaɓe ya dauki jahili sabon bakin zuwa ya sayar ya sai da wani a kaduna duk ba suka lace zaɓe rimi da bokonsa bai musa chartered accountant ne ba jam'iya masu sharhi dai na ganin matsalar jam'iyyar da ke mulkin wayon a ci ne yasa ake neman korar kare daga inuwar dinya nasiru adamu el hikaya muryar amurka daga abuja najeriya